warahmatullahi ta'ala barakatuhu so wannan platform din da na kawo muku wanda nake cewa mutum ya sa dubu uku nan gaskiya very cheapest not even cheaper ma very cheapest platform ne wanda mutum zai samu kuɗi a take wannan so ka gani kusan shekaran jiya ne yau kwana uku da yin joining ɗinsa in ka lura gashi a nan wurin inda na yau na yi placing withdraw ka duba time inda na yi placing withdraw a nan wurin karfe 8 da minti 48 na yi placing withdraw na naira 7,000 withdraw na su ba charges ba komai na yi placing withdraw na naira 7,000 gashi kuma cikin 'yan mintuna duba a cikin 'yan mintuna ga kudin nan ya shigo karfe 8 na yi placing withdraw a can cikin platform din zaka gani to gashi a nan kuma cikin eh, inda na receiving alert karfe 8 da minti 49 kaga bai da bambanci da transfer abu ne mai sauki gaskiya saboda abu ne sa nake gaya muku aka saboda abu ne wanda za a zo a kara masa tsauri nan gaba ya kara karfi ko a rage income nasa amma idan mutum yana da hali ya yi joining tun wuri so ko da an zo an rage masa karfi bayan ya riga ya cire kuɗinsa da komi da komi babu wani abun da ya rage so shine wannan da abin da ya sa nake ta nuna muku nake ta dan zakewa ba wai don za amfana ba sai don za ku amfana akwai wanda suke yawan tambaya na ta Allah ba wani platform mai sauki ne idan na kawo mutum wani ya nuna mai VIP 1,030 ko 40 so ba zai iya affording ba so wannan kuma mai sauki ne idan ya zama mai tsadan ma ka ce ba za ka yi affording ba sannan kuma mai arham ma ka ce ba za ka yi ba sannan kuma abin yana baka sha'awa yaushe za ka yi take risk har ka sa kuɗin naka so kaga abin kan baya baka sha'awa ni abin da yake bani sha'awa ina yi ne in time musamman ma abin da zan iya samun kuɗi gaskiya ina ɗaukar sa da muhimmanci sosai